karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe hudu kenan agogon tiyu da ghana an kamo sashen hausa na radio france international shamsiya haruna to masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da fatan an wuna lafiya a cikin labaran za a ji cewa ana zargin sojoji da kashe madugun 'yan adawar kasar chadi kasa da sa'o'i 24 kenan da aka samu rahoton mutuwar mutane da dama sakamakon harin da aka kai wa hukumar leƙen asiri ta ƙasar. shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya ƙaddamar da sabon tsarin sufurin jiragen ƙasa a birnin Legas. lugudan wutar da isra'ila ta yi a zirin gaza ya halaka falastinawa sama da ɗari a cewar hukumomi To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Hukumomin kasar Chadi sun tabbatar da mutuwar ɗaya daga cikin shugaban 'yan adawar ƙasar Yaya Dilo bayan wani samame da jami'an tsaro suka kai ofishin jam'iyyarsa a jiya Laraba, wanda ya jefa mazauna birnin Injamena cikin fargaba da tashin hankali. gadai rahoton Abdulkadir Haladikiyawa. Mai gabatar da ƙara na gwamnatin Chadi Umar Muhammad Kedalaye ya tabbatar da mutuwar shugaban 'yan adawar Yaya Dillo a yau Alhamis bayan artabin da aka yi a jiya. Mutuwar Dillo na zuwa ne bayan da gwamnatin ƙasar ta zargi jam'iyyarsa da kai wani mummunan hari kan hukumar tsaron ƙasar, lamarin da ya musanta shi kai tsaye a jiya. harin da aka kai kan hukumar tsaron ya zo ne bayan da aka kama wani ɗan jam'iyyarsa ta psf tare da zarginsa da yunkurin kisan shugaban kotun kolin ƙasar a jiya laraba ne aka ji karar harbe-harbe a kusa da hedikwatar jam'iyyarsa da ke injimaina babban birnin ƙasar Wannan na zuwa ne kwana guda da gwamnatin Chadi ta sanar da cewa za a gudanar da zaben shugaban kasa a ranar 6 ga watan Mayu inda shugaba Muhammad da Dillo za su fafata da juna. Muhammad dai ya ɗare kan karagar mulkin ne bayan mutuwar mahaifinsa Idris debi Itno. wanda ya rasa ransa a yayin fafatawa da 'yan tawaye a shekarar 2021 yayin da ya shafe kimanin shekaru 30 yana mulkin kasar kafin ajalinsa. To marigayi Dilo dai ya bayyana a shafinsa na Facebook da safiyar jiya Laraba cewa sojoji sun yi masa ƙawanya tare da wasu a hedikwatar jam'iyyarsa. Yanzu haka dai ana zaman tankiya a ƙasar sakamakon harin na jiya wanda gwamnati ta ɗora alhakin hakan kan 'yan adawa. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da wani sabon tsarin sufurin jiragen kasa a jihar Legas wanda a kullum za a dinga jigilar akalla fasinjoji kusan 500,000 a tsakanin Agege da Oshodi da Ikeja da Moshin da Yaba zuwa Oyimbo. To kowane tasiri wannan sabon tsarin sufurin zai yi ga dubun dubatar al'ummar jihar Legas musamman ma na Agege. Alhaji Abubakar Aliyu na Na'ibi shine magatakardan sarkin Hausawan Agege kuma wakili na musamman ga sarkin yarbawan agege ga abin da ya shaida mana dama wannan tasha tana nan an yi ne saboda dama asalinta saboda hausawa ma ba dan kowa ba saboda mu samu sauƙin kasuwanci shine ake yi shade wato irin wata katuwar rumfa a wajen wannan in ka je a lokacin za ga duka kayan hausawa ne a cikin wani jirgin ƙasa yake ɗauka. Eh alhamdulillah za ta yi domin za a samu sauki wajen kasuwanci wajen gosulo kuma abin jin daɗi ne a wajen mu saboda abin da aka yi don mu kuma ya kafi don mu kuma ya sake tabbata. To ga mu jin daɗin mu ne wannan abin da aka yi mana ya ƙara mana kwarjini da zaman lafiya da kuma ƙarin kasuwanci ci gaban kasuwancin mu mu nan mazauna agege da kuma a Legas gabaki ɗaya. Allah ya ƙara buɗa mana kuma Allah Ubangiji ya kara tabbatar da alkhairi kuma a ci gaba da amfani da wannan jirgi kuma a bi dokokinsa kuma mu zama masu da'a a cikinsa idan an gama za a ce lallai bahaushe wannan bahaushe ne ba ma sai an fada ba saboda ɗabi'unmu masu kyau da kuma kamar yadda addinin mu ya tsara. magatakardan sarkin hausawan agege abubakar aliyu na'ibi kenan. To har yanzu muna Najeriya inda kasar ta amince ta maida wa makwabciyarta jamhuriyar Nijar lantarki daidai lokacin da kungiyar ECOWAS ta dage takunkumin da ta kakaba wa Nijar ɗin da Mali da kuma Burkina Faso. An ɗage takunkumin ne bayan wani babban taron kungiyar ECOWAS kan harkokin siyasa zaman lafiya da tsaro a Abuja. A ranar Laraba ne tsohon shugaban Najeriya kuma jagoran kungiyar ta ECOWAS janar yakubu gawan mai ritaya ya buƙaci kungiyar ƙasashen yankin da ta ɗage duk wani takunkumin da ta kakaba wa kasashen inda ta wato ya buƙaci kasashen uku da su janye sanarwarsu na ficewa daga ƙungiyar ta ecowas to a kasar ghana kuwa 'yan ƙasar ne yake gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da dokar da majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi wanda ya haramta ayyukan ko auren jinsi wato auren jinsi kenan a takaice wakilinmu daga accra abdallah shamun bako ya aiko mana da wannan rahoto Majalisar Dokokin Kasar Ghana ta amince da ayyana wannan kudurin dokar na hani ga 'yan luwaɗi da madugo ne a sanda ta samu amincewar dukkanin mambobi 275 na Majalisar Dokokin. Wannan dokar da zai hana ayyukan luwaɗi da madugo kana kuma da tallatar da shi da kuma gangaminsa yayin da idan aka same ka da wannan laifin kakan iya zuwa zaman gidan kaso tsawon shekaru biyar na tattauna da wani wanda ya buƙaci na saka sunansa wanda yake ra'ayi a sakar wa 'yan luwaɗi da madugo mara sai abin da suke so ina ga bai ba me yasa nake cewa bai ba saboda kowa yana da ancin shi da ya kamata ya yi do kai wasu punishment da da ya mace an kawo amma yanda aka ce shekara biyar yar da sa mutum saraka bai mi ba su kenan a bar kowa a bar su sai abin da suke so a bar yan luwaɗi ma dogo ka wani doka kowa dai na da yancin kanshi yasa da an bari dai a san yadda da yi wani abu daban dai a kawo amma ba duwai ce da cire shi san sam a gefe ɗaya abdulfatah ba yusuf ture ɗan jarida ne da ke aikinsa a gidan talabijin na ƙasa gbc ina ce wannan murna nake muna farin ciki da irin wannan al'amari to amma ina nake da wato dan sokaci a cikin wannan al'amari shine ta bangaren mu manema ma'aikatan jarida inda aka ce wato da ne suka taimaka wurin publicity da sauransu wurin wannan nan su kuma sun samu shekaru uku sai da halin yanzu al'ummar kasa baki daya tare da mambobin majalisar dokokin na jira ne martabawar hannun shugaban kasa domin wannan kudurin doka ya zama doka abdallah shamun bako accra rfi madalla bari mu sake koma ga batun ecowas inda kasar mali ta ce ba za ta magantu kan matakin kungiyar da ecowas ta yanke na janye takunkumin da aka kakaba mata tare da kasashen nijar burkina faso ba bayan ta riga ta fice daga kungiyar wato jaridar yamai da ake wallafa a jamhuriyar nijar ta rawaito tsohon jakada mali a amurka kuma ministan harkokin wajen kasar abdullahi dayob na bayyana hakan ga manema labarai yana mai cewa babu ruwansu da wani takunkumi da aka janye musu tun da dai ai sun fice daga kungiyar kafin a ɗauki wannan mataki. To a Senegal mahukuntan kasar sun tabbatar da tsamo gawakin akalla 'yan cirani 24 waɗanda jiragen da ke ɗauke da su ya nutse a arewacin kasar jiya Laraba. 'Yan ciranin da ke kan hanyar su ta fara balaguro zuwa nahiyar ta Turai ta ruwa. Ga dai Azima Bashir ɗauke da ƙarin bayani. Gwamnan lardin St. Louis Aliya Badara Sam da ke tabbatar da faruwar hadarin ya ce zuwa yanzu an yi nasarar tsamo mutane 21 da ransu baya gagawar wiki 24 duk da cewa bai bayar da cikakkun alkalman mutanen da ke cikin jirgin ba. Wasu ganau sun shaidawa AP cewa adadin 'yanci ranar da jirgin ke dauke da su ya zarta 300 lamarin da ke nuna cewa zuwa yanzu ana lalaban akalla mutane 250. A cewar Sam da dama daga cikin waɗanda hadarin jirgin ruwan ya rutsa da su sun yi iyo zuwa gabar ruwa tare da bazuwa cikin ƙananan ƙauyukan da ke gefen tekun dalilin da zai bayar da matukar wahala a iya tantance adadin mutanen da jirgin ke ɗauke da su. Tashar jiragen ruwan jihar ta St. Louis mai yawan tabo na matsayin hanya ga tarin 'yanci ranar Senegal da ma na ƙasashen makwabta da ke kwarara zuwa Turai lura da yadda ta haɗe da tekun Atlanta ko a bara akalla 'yanci rani 6,600 suka mutu akan hanyarsu ta zuwa Spain ta hanyar amfani amfani da tekun na atlanta tana kuma kasashen kenya da habasha sun sha alwashin karfafa dangantakar da ke tsakanin su yayin da shugaba william ruto ke karbar bakuncin firaministan habasha abi ahmad a birnin nairobi shugabannin biyu dai sun tattauna kan yadda habasha za ta yi da yankin somaliland mai ballewa bayan da kasar ta sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da somaliland din a ranar 1 ga janairu wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa kimanin mutane dubu goma zuwa goma sha biyar ne aka kashe a wani birni da ke yankin yammacin dafur na ƙasar sudan a bara a wani rikicin kabilanci biyo bayan faɗa tsakanin dakarun rsf da sojojin da ke wato nuna goyon baya ga gwamnati gadai abdullahi isa dauke da ƙarin bayani akai